بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah zan karanta sai a karanta المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب بمثله أو فعل أو وصف نصب بمثله أو فعل أو وصف نصب بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب وكونه أصلا لهذين توكيدا أو نوعا يبين أو عدد توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دم وقد ينوب عنه ما عليه دم كجد كل الجد وافرح الجذب وما لتوكيد taukidin أبدا وما لتوكيد فوحد أبدا وفن واجمع غيره وأفرده وفن واجمع غيره وأفرده طيب ساتن da ya wuce mun gama bayani cikin ikon Allah kan at rikici shine muka ce fi'lola guda biyu su samu kowanensu yana neman maf'ulun bihi to yau insha Allah za mu yi magana kan al-maf'ulul mutlaq sakakken maf'uli abin da yasa ake ce da shi mutlaq domin shi ba a ƙayyade shi da shiga harfin jari a kansa ba misali kamar maf'ulun bihi kana iya cewa kharajtu min al-ma'had haka ne to amma shi maf'ulul mutlaq ba a mai kaidi da shiga harfin jari ba duk sanda zaka gan shi kai tsaye mansubi ne fa nazara nazratan فاجلدوهم ثمانين فإني أعذبه لا أعذبه أحدا duk kai tsaye duk inda ka gansa shi za ka da shi mutla sakake don shi ba a mai kaidin haɗuwan shi da halfur jare ba muna fahimta to yadda maf'ulul mutlaq maf'ulul mutlaq dole dai kasance masdari mansubi ko dai yazo ya karfafa aiki ko ya yi bayanin irin nau'in aikin ko ya yi bayanin irin nau'in adadi mun samu kashi nawa kenan uku ko dai ya karfafa aikin darabtuhu darban ko kuma yazo zo ya yi bayani irin nau'in aikin ضربته ضربا شجاع كو الشجاع na buge shi bugu irin na jarumi darabtuhu darba shuja na buge shi bugu kaga yayi bayanin irin nau'in bugu ko kuma yayi bayanin adadin bugu darabtuhu darbatai na buge shi bugu biyu to kenan dole ne maf'ulul mutlaq ya kasance masdar dole ne ya kasance mansub sannan kuma ya yi bayanin karfafa aiki ko bayanin nau'in aikin ko bayanin adadin aiki muna fahimta to alfahim fi'ili yana da maglulai wato abubuwan da ake gane shi guda biyu alhadar wa zama. aukuwan aiki da kuma zamanin da ya auku in kace shari ba wannan ya dullu alhadar alhadath wa haka ne hadasin shine an sha yaushe aka sha a lokacin da ya wuce in ka ce yash rabu yana sha aiki ne wanda yake nuni akan aukuwa sannan kuma yana nuni akan zamanin da ake ciki in ka ce ish rab kana umurta ne da hadas amma kuma a wani zamanin da ake fuskanta don haka fi'ili yana da madlulai abubuwan da yake nuni a kai guda biyu amma shi masdari ya ɗauki ɗaya daga cikin madlulan fi'li sai ya nuni akan hadas amma ba ya nuni akan zamani bayan kace aqiya aiki ne yana nuni akan aukuwa to amma yaushe yana munki aukuwa babu in kace aljulus zama zaman nan aukuwa ne yau wani zamani ne to don haka yana nuni akan aukuwan abu amma baya nuni akan zamani amma shi fi'ili yana nuni akan zamani ya kuma yi nuni akan aukuwa ba mun fahimta shi ne malam ke cewa al al-masdar asalin kalma wato mazdari kenan ismu wani suna ne masiwa zaman wanda yake bai nuni akan zamanin aukuwan aiki suna ne wanda yake ba nuni yake akan zamanin da aiki ya auku ba min mablulai fi'l daga cikin abubuwan da fi'ili ke nuni akai guda biyu in muka cire zamani ne zai rage hadas don haka shi masdari ya zullu alal hadas mun fahimta yawa ismu masu siwa zaman suna ne wanda ba nuni yake kan zamanin aukuwa aiki ba min maglulai fi'l daga cikin abubuwan da fi'ili ke nuni a kai guda biyu ka annin kamar ka ce amnin al'amru min amina amina fi'ili ne ko suna fi'ili ne dalla ala al-hadath wal mi amma al'am yadullu ala al-mi duna duna zama muna fahimta wa Hayır. to shi da yace shi maf'ulul mutlaq din nan ana iya gane shi da ɗayan abu uku ko dai masdari irin sa ya zo yayi aiki ko ko a samu fi'ili yayi aiki ko a samu sifa in an ce sifa ismul fa'il ko ismul maf'ul misali kamar ka ce darabtu zaidan darban wane ne aiki a cikin darba na darabtu Eh, shi ne fi'ili dai eh fi'ili darabtu shi ne yake a cikin darban muna fahimta tab in ce ana daribu zaidan darban جئت من ضربك زيدا ضربا ne يعيك لا عجبت من ضربك زيدا ضربا بل عجبت من ضربك زيدا ضربا ضربك تو يا سوني ضربك مصدر muna fahimta kenan za mu fahimci fi'il yana iya aiki cikin maf'ulul mutlaq darabtu zaidan darban اسم الفاعل يانا ايه ايكي تكين مفقول المطلق انا ضارب زيدا ضربا سنن مصدر ارنسا يانا ايه ايكي اتكين مفقول المطلق شين عجبتو من ضربك زيدا ضربا كذا ضربك بنا شي مصدر ني يعمل عمل الفاعل ملاحظ انت الكاف مجرورة اللفظ منصوبة المحل عجبت من ضربك زيدا مفعول به ايه مراد انت ضربا شنو مفعول المطلق مراد انت مغنى مال <laughs> نعم. ايه انا اللي بقى قلت كده نعم muka ce shi mazda mafulu mutlak ana iya samun fi'ili yi aiki a cikinsa darabtuhu darban ko mu samu sifa yayi aiki a cikin sa ana daribu zaidan darban ko mu samu masdari irin sa ya ni ya mai nasba ya mai nasba ajibtu min darbika zaidan darban gashi anan darban masdari ne irin sa yayi masa aiki yi aiki akan zaidu ya aiki akan barda domin zaid maf'ulun bihi ne wancan kuma maf'ulun mutlaq Na har san mafa'il suna da yawa akwai maf'ulun fihi akwai maf'ulun ma'ahu akwai maf'ulun bihi akwai maf'ulun mutlaq da sauransu to da haka ajibtu min darbika zaidan shi maf'ulun bihi ne darban kuma maf'ulun mutlaq kamar ka ce sharibtu al-ma'a shurban alma'a menene shi sannan shi ruwan menene maf'ul mutlaq don haka samun maf'ul mutlaq baya hana sa maf'ul bi za mu na nan tabi saurikum ayati fala tastajilu kaf maf'ulun bihi ne eh eh ko kuma a'a kana iya ce ka ka gane majrurun lafzan marfu'an mahalla ai ai shi ne majrurun lafzan marfu'un mahalla don tana matsayin fa'il ne ajibtu min an tadriba anta zaidan darba ka fahimta don haka kaf mudaf ilayhi ne lafzan amma mahallan fa'il eh muna fahimta shi ne wani ke cewa majrurun lafzan marfu'an mahallan saboda wancan fi'ili da saboda wancan suna da muka samu na zaida yani mun ce ajibtu min darbika zaidan na yi mamakin bugunka da zaidu zaidan din nan sai kasance maƙulun bihi sai muka ce masdarin nan shine ya aiki a cikinsa to na shakka kaman karatu mu na baya can in har aka samu aiki dole a samu aiki wanda ya aikata aiki to masdari ya aiki irin aikin fi'il don haka alkaf ita ce fa'ida a wannan wuri maqulun mutlaq كما وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة اتخاذ هذا مصدر مين يعني. كم إنكم ماشيين إيه؟ فاعل العجل مفعول به ولولا دفع الله الناس الله أنا يعني مجرور لفظا مرفوع محلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أنتم آباءكم كم إن مجرور لفظا مرفوع محلا ولا عندها طيب <laughs> متي المفعول المطلق متي مصدر نيجو نعم. طيب مصدر منتشق yani masdari ne wanda yake zuwa da nasba haka ne muka ce mu'akkidan aw mubayyinan lin naw'i aw lil adam da ce bi mislihi shi masdarin nan da irinsa masdarin nan da muka ce da irinsa aw fi'lin ko ko aiki aw wasfin ko ko sifa wanda yake muka ce ismu ne musib da shi ake mashi nasba ko dai masdari ya zo yi mashi nasba a jibtu min darbika zaidan darban bi mislihi aw fi'lin ko darabtu zaidan darban ko ko a a a ana daribu zaidan darban abubuwa uku nan nusib da shi ake mashi nasba sai malamai suka saba shin masdari ne asali ko ko fi'li ne asali basrawa suka ce masdari shine asalin fi'ili da kuma asalin sifa kufa suka ce a'a fi'li shine asalin masdari da kuma sifa amma ra'ayin basrawa shine ashha don an ce da masdar masdari ne saboda min minhu yushtaqu ghayruhu daga cikin sa ne ake to wani abu wanda ba shi ba in ko an ce wannan tushe ne to la shakka duk wani abu daga nan da ake samo shi muna fahimta wa kaunuhu kasantuwansa shi shiwa masdar aslan asali ne lihadaini ga waɗannan guda biyu su ne wada fiye da sifa ontoke an zaɓi wannan magana na ban ji ba eh ya fi kawai ya yi kwanar da gaske muna fahimta to sai malamin da bayani maf'ulul mutlaq ya kasu gida guda uku akwai wanda ke karfafa aiki kaman darabtuhu darban na buge shi bugu akwai wanda ke bayanin arabi ثم إذا دعاكم دعوة فنظر نظرة إنك أنت سوكا شكينا اسم المرة شيني أبين لك على وزن فعلا إن كتش ضربت ضربا من توكيدني اما كتير ضربت ضربة وانا عبدي إيه. كان انا مجي دو حكا دو ابن دو على ابني وانا يدل على الادب ثم اذا دعاكم دعوة كلا دعا فنظر نظرة كلا دعا اما ان نظر نظرا يا رمى توكيد ان كتير دعا دعوا يا رمى توكيد shine zama marra eh kamar jilsa da kuma jalsa in ka ce jil ya zama haya in ka ce jal ya zama marra eh <laughs> da haka za mu ce jalsatu istiraha ko mu ce jilsatul istiraha <laughs> قص الزلك والجلد يعني قلت له بقى يعني حاجه ولا بقيت يعني نعم ايه ده irinsa shi masdari yani masdar irinsa yakan zo ya mashi nasba kamar yadda muka ce ajibtu min darbika zaidan darba da barbika da barban duka masdari ne to wannan masdarin shi yana su da ake wanke masdari ala fahimta ai taukida yana zuwa kamar barabtu barban au nawan ko kuma ya bayanin nawai barabtu barba shuja'i yubayyinu au adad ko kuma ya bayanin adadi barabtuhu barbataini ko kuma darabtuhu barbatin bugu da yawa duk maful mutuwa ne amma yadda ake gane almubayyin limnau dole ne ya kasance akwai ibafa. ko kuma sifa kamar ka ce darabtuhu Barban shadidan muna fahimta ko kuma a'a darabtuhu Barban shuja'i ko dai kasance sifa ko ya kasance mudabba mudafi ne muna fahimta to sai malai buga misali ka sirtu sairataini sirtu filo faya sairataini maful ne ko mutlaq ne ko المبين للمه العدد سير ذي رشد na yi tafiya biyu tafiya irin ta ma'abucin shirya tsaira nan guda biyu na biyun nan zai zama menene E, mazdar ma menene shi mafulul mutlaq to menene kuma la ala nawa tsaira bi rashad tafiya irin na ma'abucin shari'a na. sirtu sai ma ta yi tsaira bi rashad na yi tafiya biyu al'adar tafiya irin na ma'abucin an yi bayanin nauyi wato kenan kamar tauki ne bai kawo ba shi ne kamar ka ce darabtu darban malamai muna ganin magana nan tawai idan aka samu kalma mai kama da yar uwarta yana iya tsayawa a madadin maf'ul mutlaq misali kamar da qa'ada da jalasa eh ذاك شيء جلست قعودا قعودا مقول المطلق ني صبر دم عليه شيء ايه مرادف وانا فهمت حكى ضميري كما ينا هي إيه إنابة عن المفعول المطلق فإني أعذبه عذابا كما كشي ضربته زيدا ضربتuhu zaidan kamar ka ce ne ضربتuhu ضربa in ka ce ضربتuhu zaidan kamar ka ce ne ضربتu ضربa zaidan don haka wannan domirin na mazda yana iya kasance maf'ulul دعا كان إنابة دعا كان كتير ضربته زيدا كمان كتير ضربت ضرب زيدا ينا يدعوك هكا كما الآلة نعم ما أقول بيواني ضميرني أعيد على المصدر زيدا إجني مفعول به إيه ضربت زيدا الضربة أسلم مجانا هكيكي maf'ulun bihi eh maf'ulun bihi na haka kuma al'ala abinda yi amfani da shi kamar ka ce darabtuhu sautan na da kishi da bular nan ba ala ba ce abu ne duka idan haka ala ita ma tana iya ina ba kan maf'ulul al-mutlaq darabtuhu sautan na buge shi da bulala kamar ka ce sai ya zama mutlaq kwarai da gaske haka ismul ishara ضربت ذلك الضرب ضربت ذلك الضرب تو ذلك دينا مفعول المطلق ني وصنتي موصوف الضربة صفة وصنتي مفعول المطلق وهو المبدل الضربة بدل بيدك يدي أرجع ناكا haka kuma lafazin kullu da ba kamar ka ce darabtuhu kullu ba ko kuma darabtuhu ba'd ad-dab da ba'd da kull duka maf'ul mutlaq ne ma fahimta haka al'adad adadi yana iya ina ba kan maf'ul mutlaq kamar fajliduhum 80 jalda 80 ana maf'ul mutlaq ne muna fahimta jaldatan sai kasance mai ban ji ba la la ai samaninan shi ne tamiz zai kasance tamiz tamiz al'adar <laughs> muna fahimta tayi na ala nau'i muka ce dole kasance mu da zafi ne ko kuma sifa da mausuf darabtuhu darban shadida darabtuhu darban shuja ka gane amma ala darabtuhu sautan ba wani idafa ما انت نعم اسم الآلة هو سنان ده ابو amfani. نعم to kamar ka ce shi ne malaka cewa wa qad yanubu anhu ma alaihi dal ana iya samu wani abu da ya nuni akan masdar ya tsaya a madadin masdar din nan wani abu da ya zo ya nuni akan masdar yakan iya zuwa ya tsaya a madadin masdar kamar ka ce jidda kullal jiddi asali man jadda in an ce jadda mudafin sa za mu ce يجد أمر في مين جد توشيني أنا جد كل جلد جد كل الجد كنا كل أنا يا إناب عن المصدر ده كشيني مقول المطلق وهو مضاف الجد ان مضاف إليه ماذا فهمت؟ كما اب yake الله تعالى ومزقناهم كل كل إن يا نابع عن المصدر هناك مفعول المطلق منها مضاف ممزق مضاف إليه مرام عندها وافرح الجبل ده جبل ده فرح ما معناش ده كمان كشي فرحت جبلا كوكما سررت فرحا ده معناش ده ده هكذا جبل ده فرح ma'anar shi farin ciki in ka ce farihtu jazalan jazalan za mu yi mishi wa fulu mutlaq saboda ya ina ba anil mazda muradi farihtu ba a farihtu jazalan a mafhumul mutlaq ai saboda muradi ne da jazal da farah ma'anar shi daya farihtu jazalan jazalan kamar ka nahattu qiyaman zai ɗauka. don muradi duk abin da ya kama da juna to yana iya ina ba na sai ne tambaye wato ifrahul jaza kai farin ciki farin ciki muradi eh aljazal maf'ul mutlaq ne saboda bin muradi ne na alaikum salam eh eh eh eh eh الجلوس مصدر جلسا شو مصدر اه مصدر اي شيء يا فكر بيه ba shi bane ma ne ce wa kaunuhu aslan li hadain tuhib kasantuwan shi masdar asali ne ga fi'li da kuma abin nan eh, sifa wannan ita ce zababbiyar magana kenan masdari shine tushe duk abin da ba shi ba far'i ne na hmm. aljulus eh aljulus shi asali eh. Eh. a shi ne sirtu sairan wasu yira filjibalo su yira a sai tabiyarwa shi asali <laughs> na'am Eh. eh wato a auzan ne auzan ne wanda insha Allah za mu yi magana gaba can akan ismul haida da kuma ismul ala eh ismul marra ismul marra eh yana da wazani amma a zaɗinsa ina ga kusan uku ne ko e, akwai irin su kamar mif'al kamar su misbah yayin e, waɗannan awzan ne su ne ismul ala amma muna magana kan ismul marra da ismul haida na na eh a wannan saboda ƙarshen bai eh eh wa qad yanubu anhu ma alaihi dal asalin sa dalla eh ka gane ka jidda kullal wa farah al jabal tunda sai ce dal dan sai ce alaikum na'am alaikum salam at-tamyiz shi ma ismun ne mansub ka fahimta yani kuma shi ba shi da kaidi yana iya kasancewa kasra ta shigan masa tamis amma shi maful mutlaq an ce da shi mutlaq ne saboda ba kai da shi da shiga hannun jari ba eh um, asalinsa fajliduhum jaltatan ka fahimta sai adadin nan sai zai tsaya a madadin mazda ka fahimta to kuma ƙa'ida ita ce idan aka samu suna bayan adadi ana ce da shi ne ne tamis to da haka sai ya ɗauke wannan wuri wancan kuma sai ya koma tamiz mafi mai shi na eh. Eh. ya ya dauka zai ya dauka zai ɗauka eh, amma a nan ba ba maƙulun mutlaq eh, ba ba maƙulun mutlaq ba na subhanakallahumma wa hamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk